Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Yayin wata ganawa da yi da shugabannin Amurka 'yan asalin Asiya don tattaunawa kan kisan da aka yi wa wasu mata shida 'yan asalin yankin da wasu mutane biyu a kusa da birnin Atlanta. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ɗabi'ar nuna ƙiyayya ba ta da matsuguni a Amurka. A wani jawabi da yi a jami'ar Emory da ke birnin Atlanta, shugaba Biden ya ce akwai wasu halaye na mutuntaka da ya kamata a ce suna haɗa kan Amurkawa. yana mai cewa yin yaƙi da ɗabi'a nuna ƙiyayya na daga cikinsu biden da mataimakiyarsa kamala harris na ziyara ne a jihar ta georgia da zumar yaƙi da annobar covid-19 da kuma tattaunawa da shugabannin amurka 'yan asalin asiya kan wannan hari da aka kai hukumomin georgia dai ba su ayyana wannan hari a matsayin nuna ƙiyayya ba wanda aka kai wani shagon yin tausa saboda mutumin da ake zargi da kai harin ya ce abin da ya tizira shi kai harin na da alaka ne da batun da ya shafi yin lalata ƙungiyar taliban ta gargaɗi hukumomin washington da kada su kuskura su ɗage ranar ɗaya ga watan mayu da aka shata a matsayin ranar da dakarun amurka da na ƙungiyar tsaro ta neto za su fice daga afghanistan inda suke alkawarin za su mai da martani idan hakan ta faru abin da ke nufin za su zafafa kai hare-haren su kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito ƙungiyar ta taliban ta fitar da wannan sanarwa ce a wani taron manema labarai da ta yi a moscow kwana guda bayan wata tattaunawa da ta yi da manyan jami'an gwamnatin afghanistan da na kasashen duniya da ke sa ido kan rikicin kasar an dai zaman ne da zumar ganin an farfado da shirin sulhu da ake kokarin yi don kawo karshen rikicin kasar ta afghanistan wanda a kwashe gwamnan shekaru ana yi ita dai gwamnatin shugaba joe biden ta ce tana nazarin wannan yarjejeniya ce da aka kulla da taliban da gwamnatin trump a ranar laraba biden ya faɗa wa gidan talabijin na abc yayin wata hira da aka yi da shi cewa akwai yiwuwar a cimma wa'adin na ranar 1 ga watan mayu amma abu ne mai wuyan gaske yana mai cewa ko da za a sake ɗage wannan rana ba zai zamanto zuwa wani lokaci mai tsawo ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc majalisar wakilin amurka ta amince da gagarumin jihar wajen yin allah wadai da juyin mulkin da aka yi a myanmar yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da sukar irin tsauraran matakan da hukumomin kasar suke ɗauka wajen dakile zanga-zangar da ake yi tun bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan fabrairu matakin ya samu goyon bayan 'yan majalisa 398 yayin da mutum sha hudu suka zaɓi akasin haka mutum ɗaya da ya yin zaɓen da sauran 'yan majalisa sha hudu da suka nuna adawarsu da wannan mataki duk 'yan republican ne wannan matsaya dai ta yi turne da juyin mulkin da aka yi da kuma tsare shugabannin fararen hula inda majalisar ta yi kira ga sojojin da su saki dukkan waɗanda suke tsare da su sannan a bar waɗanda aka zaɓa a majalisar dokokin ƙasar ta miyamma su koma bakin aikinsu. su a jiya juma'a rahotanni sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum tara da ke adawa da dakarun kasar ta miyamma yayin da kasashen kudancin gabashin asiya suke kira da kawo karshen wannan rikici wani kwamiti da ke ba hukumar lafiya ta duniya da who shawara ya ce alfanun da allurar kafan cutar covid-19 ta astrazeneca take da shi ya dara hadarin da ke tattare da allurar yana mai yin kira da a ci gaba da amfani da ita ranar laraba kwamitin ya fitar da makamancin wannan matsaya a mataki na sharafage amma sai a jiya juma'a ya kammala nazarinsa yayin wani taro da ya saba a hirkutar hukumar da ke birnin geneva shugaban who tedros adhanom ghebreyesus ya ce kwamitin ya yi nazari kan dukkan bayanan da aka tattara kan allurar ta astrazeneca bayan da kasashen nahiyar turai da dama suka jingina yin amfani da ita saboda korafi da ake cewa tana haifar da daskarewar jini yayin da rikicin yankin tigray na ƙasar habasha ke cigaba da kazancewa asusun tallafa wa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya jaddada mahimmancin ganin an agaza wa kananan yara a wannan kangi da yankin ya shiga hukumar ta lura cewa wata biyar bayan barkewar rikicin an fara fahimtar irin ta'asar da aka aikata waɗanda suka hada da kisan gilla da kuma cin zarafin mata da kananan yara da aka yi a yankin na tigray cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya juma'a darakta a hukumar henrietta fo ta ce kisan gillan da aka yi wa wasu yara kanana su ashirin a majami'ar maryam dangalad a watan nuwamba zai ci gaba da kasancewa a zukatan iyalan yaran da kuma al'ummar yankin hukumar ta unicef ta ba da rahoton cewa an lalata makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya waɗanda ƙungiyoyi da ke dauke da makamai suka mallake su To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A'a Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri komai lafiya kalau wallahi muna nan babu matsala cikin idan Allah. To me ke ɗaukar hankalinka kuma a wannan mako harkokin Amurka? Gaskiya harkokin Amurka shine wato babban abin da ya dauke hankali shine majalisar dokokin kasar nan. Um, tabbatar da tallafi na yaƙi da cutar corona virus wanda gwamnati ta samu isasshen kuɗi da za ta iya ƙaro uh, wato sayo ƙarin rigakafi da za ta yi ma jama'a kamar yadda ta yi alkawari kafin a ce dai cikin watan yuni ko yuli ya ji ana cewa shugaban kasa ya ba da umarnin nan da watan biyar eh. a ba da wannan dama ga kowa ba gaba gaba ba a kafin nan da wancan lokacin kowanne ba amurki duk kowanne eh, yake da wannan kasan ya eh, wanda yake son ya samu ya samu to kin ga wannan babban albishir ne da za mu iya cewa wato ya fito a wannan mako duka muna nan muna jin daɗin haka wanda hakan na tabbatar da nan da ɗan lokaci kalilan za zo a nemi wannan cutar a rasa ko kuma zai yi sauki ainun lalle kan gwamnati ta taka rawan gani a wannan fanni da take baiwa a ɗaiɗaikun amurkawa wannan tallafin mu ma muna namu kokarin allah kuma ya sa mu ma mu rika samun irin ci gaban nan da ake mm, samu a kasashen waje da gaskiya ne eh, dole mu yi ma kasashen mu fata an ce kuma fata na gare lamiri mm. to allah tabbatar da haka amin su mu amin kamar da muka saba bari mu bude wannan zango da gaishe-gaishe abu namu wannan yau eh, <laughs> yauwa yau mu ma ya eh, ya sake zagowa kanmu kwanakin baya mun ya ta sake zagowa kanmu yar mu da kanwan mu eh, eh. <laughs> <laughs> ba wasu mu ne yar wasu kanwan wasu To ita Aisha Madina mai shanu hmm. tana shirin yin aure wato Aisha Madina mai shanu da angonta Jamil Muktar Shagari muna muku fata alheri to an jera wato katuttuka aka aiko eh, eh, na gwamma. Eh. ni da na fara ganin kati na farko nata aka fara wanda dai hidindimun da suka shafi amarya aka fara yawwa aka fara turo da ango tukuna aka biyo shi murtala ya aiko da ya turo da ango ya kara turo na amarya to ni ido na ya fada sai ya fada kan da angon sai naga an ce ana wani eh. ko ko wankan ango sai na ce what <laughs> na ce ah. ango eh. hidima ango ake ji da shi a lokacin aure ko amarya ah, tukuna zamani ne ana ji da dukan su yanzu yawwa eh. ina so ai dama ina so in kira mata lance sannan ku kawai sai na ci karo da na amarya naga ashe na amarya ma bukukuwan. Ni alheri aini na naga a wannan hoto na ya sunan shi eh, katin auren. Eh. Um, bai dai kai wata ɗaya ba na ce a'a ashe babban sha'ani ne a gaban mu haka to ka tsaya dai to ka tsaya barin ta jera maka abubuwan da za a yi mm. daga rana 24 eh, ran laraba eh. kenan ga wato rana 24 ga wannan watan ran laraba mm. da karfe 4 na safe na yamma kai eh. za a yi wankin amarya aha lamba goma sha bakwai zamfara road a gidan injiniya muhammad yaldu sai kuma ranar alhamis eh. 27 ga wata mm. sai kuma ranar kuma za a yi kamu oh. <laughs> da karfe biyu da yamma amma shi wannan shi wannan ranar da za a yi wancin amarya na ga bisa ga duka alamu kowa na iya zuwa amma kamun nan ki da wata walima ce oh. sai kana da kati na'am sai kana da kati ne za ka shi wannan ma ba aha shi wannan ba a sa ba a sa burin ba don saboda in kana da kati ka san inda za a yi na tuna wani wani aure da aka na, na wasu manya lokacin ina jos wasu wasu manya eh. ƴaƴansu suka yi aure. To, in aka baka katin gayyatar nan kawai na goma daga Legas zuwa Jos, katin ka shine tikitin Shi tikitin shiga jirgin ka kawai sai ka tafi tashar jirgi a Legas ka hau jirgi zuwa Jos ka sake nuna kati ka hau jirgi ka koma. Shi An yi shatan jirgi. kai kai kai kana da kati a hannunka <laughs> wannan shi an babbar harka <laughs> babbar harka to wannan eh, eh, kamar nan dai sai kana da kati kana kuma ran jima'a eh. da da karfe daya na yamma a gidan alhaji dahiru mai shanu da ke arkilla gidan fulani Allah ya sa na faɗi wannan daidai a cikin garin Sokoto. Ba komi ma yawan ranar buki ba komai duk abin da aka faɗi na tafiya. Yawwa to, to za a yi yini walima mm. wato kila tun daga karfe ɗayan nan har dare walima za a yi wannan kuma kowa ma ya zo. Ah. Shi ma na kowa ne. Ina muke. Sai kuma ai ban gama ba ban gama ba sai kuma yini walima ta biyu to wannan lamari ya ɗaure min kai na gwamma Allah sarki yini walima ta ɗaya za a yi ta da karfe ɗaya hmm. yini walima ta biyu za a yi ta da karfe goma sha biyu daidai ne eh amma kuma a gidaje daban-daban ina ga walima ta ɗaya za a yi ne a gidan ko gidan amarya da farko a je kuma gidan amarya a'a yawwa walima ta daya za a yi ta a gidan amarya walima ta biyu za a yi ta a gidan ango da karfe wato iran jima'an kenan da karfe goma sha biyu na rana za a yi ta ne a gidan e, His Excellency Alhaji muktash Shehu Shagari. Masha Allah. Da ke lamba goma mm. Sakaba Road, rinjin Sambo area. To sai kuma ran Juma'a din har yau da karfe bakwai na yamma za a yi ɗauka amarya. shi ta kuma ɗaukar amaryar nan ita ba ai za a yi ta ne a gidan dr am mai shanu gidan su amarya ke hmm. da ke kan eh, titi lamba 34 dange road sai kuma ran asabar ranar kenan ita kuma ake cewa a turanci ku ku ku ku yan kwallo kun aka ce grand finale ran da ake ce madide yawa to ranar sai ran asabar da karfe hudu na yamma za a buɗin kai da kuma walima shi kuma wannan shi ma sai kana da kati hmm. shi ma ba ba wuri hmm. in kana da kati ka sani masha Allah ni ni haka muke so waliman nan ta yawa kar a yi ta mai dan mai kwaɗai ya je har gidan mutuwa ma ya samu cin abinci ya ce to Allah ya kai mu na gaba. min su mu amin. <laughs> Ta eh, Madina Aisha Madina mai shanu da kuma Jamil Muktar eh, Shagari muna muku fata alheri Allah ya ba da lafiya. sannan kuma zan wakilta zan wakilta murtala don rawan da nake niyyar yi don na wakilta shi da Allah ya yi rawan nan kai ya yi sassauci <laughs> yawa to muna muku fata alheri to bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga mahmud salisu kauran na moda wanda shi kuma za a yi zai aure zai aure gimbiyarsa sadiya badamasi muhammad ɗan yaro idan allah ya yarda su kuma za a yi wannan auren nasu ne ranar asabar 27 ga watan maris a gidan Mala Amadi hmm. kusa da tsohuwar tashar kauren na moda da misalin karfe goma sha biyu da rabi na rana. Allah ya sa an yi adalci Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To kafin ka karanto A mika gaisuwa da ke hannunka na gwamma bari mu dire da wannan aure da aka riga aka yi makon da ya gabata tsakanin iyalan alhaji kabir yayo ali sabo ibadan da kuma na iyalan alhaji umar abdullahi kero a jihar katsina waɗanda aka ɗaura auren 'ya'yansu abubakar kabir yayo ali da asama'u umar abdullahi kero an yi wannan auren ne makon da ya gabata ranar asabar da ta shige to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin, amin. sai kuma wani wasu gaishe-gaishen ta'aziyya ne guda biyu da za mu shigar da su da farko muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wato iyalan gidan sheikh abdullahi mai kano daga garin farai a kasar ghana na rasuwan sheikh aliyu kalamul faida wanda allah mai cikawa a ranar wato talata aka bisa shi a ranar laraba to muna addu'a allah ya ji kanshi ya ba kuma sauran dangi da dum almajirai na gidan malam mai kano a ƙarƙashin jagorancin halifansa wato sheik ahmed faid mai kano jello. to muna mika wannan ta'aziyya gama wato musulmin ƙasar ghana musamman mabiya kan tijjaniya to gaisuwa ta'aziyya ta bi kuma dan uwa da ake kira wato bulukiya wanda yake na dangi usmaniya wanda yake yana zaune a ƙasar spain shi kuma allah mai cikawa ranar talata to shi kuma muna addu'a allah ji kai shi ya ba kuma dangi hankuri magabatanmu duka allah ji kansu mu kuma kyautata namu zuwa amin suma amin sai kuma gaishe-gaishen sada zumunci na abar ya huce zuwa ga malam kasim a jamhuriyar nijar da wanzam kasim kiringim da babayo hotoro mawaƙin matasa sai bula makulla kandilwa bukar hmm. da umar bakal magarya kitari da comrade mohammed dini tamsuwa sai abba alhaji salisu fataskum da aisha matar useni dangote karasuwa da sani diga ɗan jihar Maraɗin niger da umar muhammadu kiringim arewa sai madum tahir zamni da magaji soja kiringin arewa da hassan jambuta kiringin arewa gaisuwa a bar ya huce zuwa ga ibrahim salisu dan kaduna da isu haruna kariya niger da alhaji jalo mushiri niger da lawal bin hambali mk dan silba da husaini mika da Hussaini Mika dan masanin Rijau da kuma Ibrahim Yakubu Kiringim da fatar kun tashi lafiya. sai kuma gaishe gashin abar ya huce wanda ke zuwa wanda ke cewa ga gaisuwar sada zumunci zuwa ga ahmadu manija daga bauchi anguwan karofin madaki da matthew garba daga mina a jihar Neja da kuma Malam Shehu Ladan Yalwa da Sani Mai Manja Barikin Ladi da dan juma mai faci gindin akwaci da jt labji kanduna sai kuma aliyu muhammad maradawa jihar zamfara da mansu baba wuro na fada sai kuma muhammadu dan yarbawa makaniki mashinin gindin akwati da muhammad damina planning gindin akwati da maman zahatu mai kifi yalwa da kuma maman murja mai masa yalwa da daukacin mutanen yalwa baki ɗaya to alheri kin san ni ma garin mu wato anguwar mu ne yalwa fa anguwar mu ce yalwa a kumasi shi sa ni ma zan yi amfani da wannan ashe yan unguwar ku ka gaida duk ba illahi ran yawwa gaba daya <laughs> to da fata an tashi lafiya Sassan bauta. amma yau labarin wani bafulatani zan baka ka san kowane lokaci akan ce fulani <laughs> akan ce fulani suna kwafsawa eh, eh, ko kwarai kuwa alhali ko kila ba <laughs> kwafsawa wani su kuma irin bakin su yawa hikiman su shikenan to wani bafulata ni bai ji daɗi ba kuma ya saba ganin kamar in aka je asibiti lokaci lokaci likitoci sukan ce za a yi gwaje-gwaje ko a ce ko ka kawo bayan gida ko ka kawo eh, eh, fitsari wani lokaci a ɗauki jinin da dai sauransu na mm. gwaje-gwaje mm. to shi da ya ce bai jin daɗi sai ya yi hikima sai ya je ban san ko gana kuna da irin wannan lemun kwalban ba akwai wani lemun kwalba a najeriya da ake kiran shi lakasera eh lakasera eh yawa to ka san kalan lakasera akwai lemun a ghana yauwa to ka san kalan lakasera nan wani shi bai ruwan rowa sosai ba eh. bai yi ja ba bai gashi nan dai gashi wani ba shi da kauni haka yauwa fi sabili line eh. fusai sai ka ce ya yi kama da fitsari haka yawwa shi kenan sai shi ba fulatinin nan da ya tashi sai je ɗauko kwalbar lakasera sabuwa fil wanda da marfinta da irin dai da takardarta dai kamar eh. yadda kake so watan nan mm. sai fitsarin shi ya cika kwalbar lakasera ci ya rufe da kyau mm. <laughs> ya tafi da ita asibiti shi kenan zai da ya tafi asibiti eh. ya je lokaci ya zauna layi yana rike da kwalbar lakaserar shi <laughs> aka kira shi ya je ga likita sai ya shiga sai yana shiga ya zauna sai ya ce ba likita ya mika mishi kwalban lakasera na ya ce yalla bai mm. likita ga wannan roban ka sha ka je abin da ke ciki abin da likita ya abin da ya matsa ko to kasan kasan akwai waɗansu eh. jami'an jinya da suna da wasa da eh, eh, eh wadanda bisa ga koyarwa eh, da suke samu ainihin da jami'an kiwon lafiya na da idan su kwanta ma yawwa yana son eh. yawwa a dan tattausa musu yawwa to shi kenan saboda haka yana ta wasa yana mm. wasa da shi eh, babban lafiya kenan sai ya karbi kwalban da kasera to da ya fita inda likita ya ce shiga ya je ya fita ya dawo sai ya tambayi likitan mm. sai ya ce kasha ya ce kasha da zaki ne sai likitan ya ce mishi ha ya kurba dai amma dai babu zaki ko kaɗan sai bafulata dan ya ce mishi yawwa ai dama robar ta na kan hanya shine na yi fitsari a ciki na kawo kaji ko ina da ciwon suga <laughs> tun da ka kurma ka ci ba zaki ashe ba da ciwon suga ke kenan <laughs> yaji yaji lakasai da mara zaki na <laughs> yace da ma kwalbar da ka sayar kan hanya ya tsince ta shi ne je to shi ba ba abinka da ba abinka da fulani ba an ce ka zo da fitsari sai ka cika kwalba dam <laughs> a da a ce fitsarin shi nan da zaki to eh. yana da ciwon siga amma tun da ba zaki wanda ya nuna ciwon ba shi da ciwon siga nan. Yau na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki da yanzu a madadin ba ya ko bakeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs> haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.